ba ni da kuɗi amma ina da sana'a ina da haƙurin juriya da kuma lallaɓa rayuwata da abin da allah ya mallaka mun amma ba na jure wulaƙanci ya allah ka wadata mu da halak